أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم مدونا سافية الهميس da yau muna sha uku ga watan jimadar ula jirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru 41 daidai bayan 1400 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da tara ga watan janairu shekara ta 2020 miladiya kamar yadda aka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka domin darasinmu na wannan littafi na al'amana tare da iyaye mata iyayen gida in ba ku ba gida idan kun yawa gida ya gyaru zai ma shi allah madaukin sarki ya kara kawo mu kuma idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun cike shafi na 38 kuma har yanzu za mu tashi a cikin shafin har da sabon fasali shine wanda malam ya masa unwani da iyakum wa mazalimul ibadi shaidun ku da zaluntan bayi idan kuma aka ce bayi jika ya hada da mutane da ma waɗanda ba mutane ba cikin wata halitta ta Allah baiwar Allah ba a so a zalunce ta ko da magana ko da aiki domin shi Allah madaukakin sarki yana saka ma wanda aka zalunta ko da bayan wani lokaci ne mana ko da wanda ya zalunci shi ya manta ma ya yi zalunci Allah madaukakin sarki ya sa wanda aka zalunta ya zama dan gata ina ne dan gata shi ne duk lokacin da ya addu'a sakamakon sa, da aka Allah kanka ya amsawa yake addu'arsa ma babu shamaki tsakaninta da Allah sai ita ce wucewa labanin wanda yake ba irin wannan suka yake da shi ba shi sa ake jan kunne na da naki kada mu zalunci wani a lokacin da muka zalunce shi mu kwanta mai bacci shi kawai idan sa yana ta gaya ma Allah kukansa Allah kuma zai ɗauki mataki sawa'an kamar yadda na faɗa shin mutum ne ko ko aljan akwai wani bawan Allah wanda ya zalunci dabba zalunta na haƙiƙa Allah dauki mataki na fansa a kan shi a kan wannan dabba an masa rasuwa shi wannan cijo ɗan saɗan kimanin shekara hatin ya rasu waɗanda suka je masa taziya yake gaya musu cewa wannan ɗana kuke gani duk cikin ‘ya'yana babu wanda nake so da shi ya kammala jami'a yanzu ana maganar aiki ya samu Da zai lokacin da zan more shi kuma sai gashi Allah ya rufe shi kuma shekaru talatin da biyar baya a wuce kafin haihuwar shi kenan ni ma ina da ƙarfi a jikina wata shi ne ɗan ƙwalisa ɗan bana bakwai kamar yadda matasa suke yi ke yawo nike da mota a cikin kiɗa da rediyo a cikin unguwa kowa na ji ita ka wanda nike so haka nike ne wata rana na taho a mota na na hango kare kariya da 'ya'yanta sai na ji bari in taka su kawai biye su saboda in ji kukanta in yi dariya na ƙara wa Musa ta gudu na yi kansu ita uwar tana da ƙarfinta da wayan ta tsallake ta koma gefe amma 'ya'yan nan nata haka na tace shi. haske da jinin 'ya'yan ya fallatu a jikin uwar ina ji tana kuka su ma suna kuka na wuce ina ta dariya ce tun daga lokacin bala'i ya rika samu na duk abin da na sa a gaba sai ya lalace babu wata kofa da zan jefa ce na kanta arfe karaya arziki ta same ni bala'o'i iri daban daban ba san adadin su ba yace kuma na karshen su shine wannan yaron da ya mutu saboda yadda nake tsananin son shi da kaunarsa ce da kaina nake yake tuka mota zai tsallaka tsallake ne ya yi kwafi ke na ce ya tsaya na fita na duba masa titi na mada hagu ba mota ya tsallaka wallahi bai san ta ina busa ta wata bidiyo na yaron ba ce jinin sai ya fallatu a jikina kamar yadda ya faru da wannan tafiyar idan ina fata Allah ya yafe mun abin da zai ya zama wannan shine san san da ka dauka a kaina na ƙarshe amma yace tun daga lokacin sama da shekaru talatin din nan da wani abu haka kullum cikin bala'i kun fi dabba da kullum. da aka zalunce ta Allah baya bari ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil Za zaki ce ga wanda yake zaluntar dan adam wanda yake gaya masa magana ta cikin ciki ko kuma ya mai cutar da shi ko ya wani abu da koma yana dariya yana murna shi kai tun da an yi ma wani kaza ita ba ruwanta babu ruwanki kina tare da abokiyar zaman ki shekara da shekaru ki sa mijin ku ya juya mata baya ko ki sa ya sake ta kike sa a yi mata wani mummunan abu wanda ke kuma kina jin daɗi hankalin ki a kwance wallahi kwanaki suna juyowa ne wata rana abin zai juyo kai babu abin da zai dawama saboda ka Allah madaukakin sarki ya hana zalunci kowane iri ne domin irin waɗannan haƙoƙi ne waɗanda yake Allah baya barin su a ranar tashin alƙiyama wallahi sai an kwashi shi an ba mai shi abin sa annabi yakan ce ko da hajjin bankwara ce duk wanda na cuce shi ko na zalunce shi zo in biya shi yau kafin a je gobe shi kiyama da ba da abin da zan yi biya Allah malaukin sarki ya wani jagora wannan duka shimfiɗa ne akwai misalai da yawa irin waɗannan wanda don muka ce za mu kawo su gaba ɗaya za su ci mana lokaci malam ya ce faman aka da amwalan nasi wa lam yaruddaha duk mutumin da ya karɓi dukiyar mutane bai mai gaba ya karɓa ne da sunan rance uku ya karɓa ne da sunan kwace duka wannan yana faruwa ko da sunan sata an gane ku wa man khaba fi a'radil muslimina bil ghibati wal ghadab haka nan mutumin da ya kutsa cikin mutuncin mutane ta hanyar giba cin naman mutum cin naman mace ko namiji musamman ma malamai wallahi na sha faɗa muku malamai ba mu muka faɗa ba malamai manya-manya na duniya sai na nan a rubuce a cikin littattafansu cewa naman malamai guba ne abinda suke nufi da guba shine ku zauna kuna giban malami malamai kai malam wana, malam wana kaza to har gara kai giban wani ordinary mutum ya fi sauki akan bala'in da zai nan yau makanki in kina giban malami malami shi ke kusa da Allah kamar yadda ake cewa shi ne mai tsoron Allah haka ake kyautata tsammani kuma haka ya kamata ya zama domin Allah ce innama ya sallaha min ibadihi ulama su ne na kusa da shi banda mala'iku sai malamai ba. kuma su malaman nan su Allah ya sanya suka zama magada annabawa ke kuma baki da wanda kike faɗa da shi sai malami malam wane ya ce malam wane ya yi ko ya aikata ko an aikata ko an ce kaza ko ba a ce kaza ba irin abubuwa ne cewa ga sanar ba ko da suke shiga cikin giba umuman sannan walƙalu da ƙarfi da sarri a yi mawata haka kawai salaha babu ruwanta tsakaninta da Allah zai halicce ka a zo a yi mata sharri a mata ƙage baiwar Allah a ce ta yi wani laifi alhalin ba ta yi ba ko a ce yanzu haka ma ka zane a zarge ta akan abin da ba ta da hajji a kai kuma Allah ya faɗa cikin alkur'ani illal ladhina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minati lu'inu fid dunya wal masu yi wa mata mummunai irin wannan an tsine musu ma nan duniya da lahira kuma a lahiran ma suna da azaba mai tsanani Allah ya tsare mu to ko namiji shi ma kai masa kazafi ko namijin yayi kazafin duk wanda yayi waɗannan ayyuka ne guda biyu wanda an hana su haramun ne sannan malam ya ce wa man sa'ali ifsadi bainal na da wanda ke tafiya don ya ɓata tsakanin musulmi kawa da kawa suna fahimtar juna suna tafiya ana mutunci da wance hajiya wance kawa ce ta wacce da ba hajiya ba ko ba ka bane ita kuma wannan ɗin kila abokin zaman kice kishe kishi kuma ga ta tana kawa da hajiya wance kullum suna mutunci kana mata alheri saboda kawartan ta dan dafa wani abu mai dan maiko maiko za ta aiko gidan kawa kina jin haushin ya za a ce wacce take jin daɗi sai kin bada ta wace hanya ce bin namima kina annamimanci da ki maganan wannan ki kima wancan dan gulma bata wannan da kuma maganan wannan ki kamo wannan da ki bata ta kina yin wannan Allah ya ce fal ya tuki Allah azza wa jalla duk wanda ke ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan wallahi ya gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wal yatahallal min al mazalimi ya warware kansa daga wannan haƙoƙi da ya zalunci mutane don ko shi kansa giban ma haƙƙi ne annabi mancin ma haƙƙi ne ka zo cike wanci ki haƙuri na yi faɗo wata magana akan ki ko na miki lafi ki yafe mun ba ya kai miki to ta wuce ki faɗa ba akwai haƙƙi yana nan mazlama ne ranar alkiyama wallahi sai an karba za a ɗauki ladanki a baka ko zunubin ta a daura miki don ba kuɗi a lokacin aikin alheri ne kawai innama hasanatu wa sayyi'at ne kawai ake sakamako da shi idan aka wayi gari ladanki ya kare babu ladan da za a ba waɗanda kike gulman su ko kike annamimancin su ko kike musu kasafi ko kike musu sharri to sai a rika dauko su kuma zunuban su a rika dibo ana ƙara miki akan naki zunuban su kawai za ki zuwa ana ƙara zuwa miki daga nan a gama kuma sai a wudulan da ke wuta Allah ya tsare saboda haka mazalim amai shi yasa daga cikin shar'in tuba Allah madaukakin sarki ce bayan ka cika sharuɗa guda uku na tuba to daga cikin sharaɗe akwai kwakin ɗan adam sai ka da wannan Shi shine na hudu raddul mazali sai ka mayar yace qabla an yalqa Allah azza wa jalla Kun qabla an yalqa Allah azza wa jalla mana ki tuba ki mai da haƙƙoƙin nan fa kafin ki haɗu da Allah yanzu zan bayyana da zan yi shine yaushe za ki haɗu da Allah yaushe za ki haɗu da Allah ba mamaki yanzu nan saura minti biyar tare da Allah ba mamaki saura awa da ba mamaki saura minti go ba mamaki saura kwana daya ba mamaki saura kaza sai ya shiga mai mayar nan miki yanzu nan al'an al'an ina fata muna fahimta shi yasa malamai suke cewa wannan aya da Allah ke cewa walaysa fi innama tawbatu lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin sai dukkan sahabban annabi suna ɗauka ƙarib shi ne har yanzu kafin rana ta fito daga yanzu take hutuwa. kina cikin ƙarib ne yanzu maza ki tuba kina tuna kin yi laifi rana kaza tuba akan laifin a yanzu kika yi tuba ba sai ki ce sai gobe bari ran juma'a bayan sallan juma'a ba ko shi da yamma aka ce Allah yana cewa ana ansa addu'a ranar zan tuba ki ce juma'a ba a lokacin maza ki tuba kawai shi kenan kafin ki haɗu da Allah قال يتي قال صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يأتي كما عند البخاري كما يدرز تكين البخاري النبي يتي من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال جم من ديك لحق ونقن وانسع musulmi na mutuncinsa da ya taɓa ci ana taɓa zaginsa ko ya taɓa gulmansa a wani wuri shine yar ya faɗi wani aibinsa ina fata a fahimci wannan na da ake gulma ba ta an fahimci yana an taɓa zuwa aka bani wani labari a nan anguwa a nan anguwan aka gabatar wani malami daga cikin malaman anguwan nan a wani wuri ya ake gulman wallahi gulman nata da aka yi akwai wadda take gaya min tana gurin to dai ki akwai liƙabi ba a san wace ce bai kuma Ta kuma tana da kusanci da ni ko tana kai a kaɗai cikin iyalai na take gaya min a gabanta aka yi gulman matar wani malami aka faɗi wani abu wanda wannan abun da ake faɗa babu gidan da babu wannan har masu faɗin kan wannan matar ni na sani an kuma gaya mun gashi yanzu misali irin wannan munasabar na karatu don jan hankali har yi ban taɓa gaya mun shi wanda ake abin da shi ba amma wallahi an yi gulma to wani lokaci irin wannan abu in suna faruwa ko ni in nayi tunani sai ce to wai wannan karatun da nake zuwa wai ana ma gane karatu ko kuma dai da amfani ne kwata-kwata da ake karatun nan tunda ana yin abubuwan nan su waɗanda suke gulman suka ci gaba kawai sai da ta fita ba wannan ba wancan ba ta wani ba ne ai kaza kaza ai kaza kaza ita kuma tana ji wala ni ba ni na ake ta ba ita ma wani abu ne ya ta amma da ta so sai ka ji abin da ya faru har ta wurin ba a san wace ce ba amma kuma labari ya zo kunne na sai to ya zamu yi karatun ne kullum yi ake kamar yana shiga ta nan ne amma ya fita ta nan gurin na kan jibbin in ciki na kan ji bakin ciki in shigo anguwan nan wallahi tallahi in ga ana biki a wani gida ana kiɗa su ci ne a sharar ko dj ko wani abu sai in ji wallahi kamar zuciya ta latarta na amfanin irin wannan haba ai ko wanda ke auren ko sai wannan laifin ko take abin in ba ta zuwa makaranta ina makotanta masu zuwa da ba za su ja mata kunne ba ba za su yi mata wa'azi ba ba a ce kaza ba kun gani kuma wallahi wallahi wanda wannan malamin ni a iya sanin da ne masa yana iya bakin kokarinsa akan aljiransa amma wallahi aka sai ana tafi gulman matan shi ba sai na faɗa wani akai ba amma dai ina so na muku ban muku ba gaskiya wallahi a unguwan nan malaman unguwan nan kuma suna da yawa wallahi sun fi guda hamsin sittin wallahi kuwa kun gani irin wannan ba alkhairi bane jama'a dan adam an sani yana da azarbabi ba ka da gadon sa amma zai da gadon sa yana da gadon batun ka ya je ya tabbatar nasa a je lahira kawai rage maka zunubi amma keki ta kanki mana akwai mutuwa a gaban ki akwai hisabi akwai tambayar kabari duk da kina zaka yi mutuwa kina maganan wani ko maganan wata na ruwan ki da ita eh aka gayyace ki cikin harkokin ta ba malamin nan bai gaice ki cikin harkokinsa ba ina ruwanki da shi kowane malami da lifestyle ɗin shi ba ko ba ka bane suna wani shago a can lifestyle haka ne mana ha yanzu wani haka yake sa hula wani kuma nan ɗin da aka rawa shi ta haka zai sa ta nan gefen haka ne haka bane wani kuma haka zai sa hula shi ko ba ka bane wani kuma abu shi zai haka ko ba ka bane wani kuma haka zai sa a kaya duk ba kowa haka yake za ba kuma duka za a ce kowa ya saka hula ne misali ne nake nuna muku to me yasa ne ne ne yasa haba za ku kuna maganganun da ba su ku ba eh eh haka jama'a kun ga san bambancin ilimi da jahilci kuwa wannan fa shine mai ilimi ya san shi mai ilimi ne ya san me yake da ruwa da shi ke ba ruwan shi da shi me ya shafe ka me bai shafe ka ba ka ka kashi to ko ba ya je ta kashi to wa ku tsaya ba fashi da wani abu sai kuma ku ce kaza kaza kaza kaza wanda suke magana da za a je a same su ku kuma sai ku sha mamaki a yadda suke Allah ya ka. Allah ya fi mana gaba da wallahi kuma za ku iya ɗaukar mataki a kan kun shirya ku ɗauki matakin kuma wallahi za ku iya ɗaukar mataki yanzu irin su masu su zo nan suka ƙi zuwa kun yi kun yi su zo suka ƙi zuwa ko kuma kuna zuwa yanzu adadin ku ya kai mutum biyar a nan masallaci Ku kai ku biyar ku ce mun kufi mana su yawan ku nawa a masallacin nan yanzu ta zo za ta yi aure ko za ta yi saukan yartar za ta yi wannan rashin mutuncin dukkan kuki zuwa za ta ji daɗi ta ce ba za mu ce ba za mu zo ba saboda duk abin da ce ko mun ce ki zo ka cikin zuwa ko ba za ta ce ba wallahi amma ku ne yan kan gaba ku ne kirjin biki kuma ba za ta zo a to ba shi kenan ba ta Allah ya shirye dubu annabi ya ce au malin ko kuɗi wato ko kudin wani a hannunki kin kwace ko kin ranta ko wani menene ne baki maida ba idan mazlama ce galibi mazlama shine ba rancen ne haramu ba za a yi ranta da sunan kin maidawa ranki ba ta so ki mayar wannan ya zama mazlama amma ki karanta da niyan zaki maida hadisi ma Allah ya ce Allah zai biya miki wannan ba mazlama bane amma da kika karba baki da niyan biya kin ga zalunci ne sannan ko kuma kwacewa ma kike wannan zalunci ne karara annabi ya ce wallahi mutum ya maida ya maida fal ya tahallal hul yau yau din ya sauke makansa wannan nauyin ya sauke ki sauke yau din nan ana nufin a yau duniya ba take da rai yanzu a wai ce gobe ba yace qabla an yu'khadh minhu yawmun Allah ya ci gabanin a kwace wannan haƙƙin a hannunki a ranar da la dinara wala dirhama babu dinari babu dirhami ba kuɗi ba dinari babu zuban a hajji balle ki ta yi kifa ba ta zagi yace fa in kana lahu amalun salih nan ma fa fa in kana in kina da wani aikin kwarai da kika yi dan ke da ma sun saba da rashin mutunci da zalunci kin saba da mugunta da giba da annamimanci da hasada in akwai kila aikin alheri yace ukhidha min sayyiati sahibihi fuj'ilat alayhi haka ne ko kuma uku da minhu bi qadari mazlamatihi sai a kama a cibe aikin ki na kwarai gwargwadon yadda kika zalunci wata tambayar Allah a duniya wala ta za a kwashe zaluntan da yi mata ya kai miliyan guda ladan ki gaba ɗaya aikin alheri kuma miliyan ɗaya da rabi ne misali kuma zaluncin kawai wannan na wannan haƙƙin ya fi miliyan ko ka za a kwashe miliyan ɗaya baya saura da biyar a cikin aikin alheri to a sai wasu mutum goma sun zo wani nashi ya kai miliyan biyu wani nashi ya kai miliyan da haka za a kwashi biyar din nan a ba su su kuma sai a rika ɗibo gwargwadon sauran abin da ya ragowa na zunubin su ala ana rage musu a ciki kuma ana ƙara lafta miki haka za a dinga yi yace wa illam yakul lahu amalun idan ko ma ba shi da aikin kwarai ufi da min su sayyiati sahibi sai a ibo zulubun kwantar da shi tuta yace fa yudu ila alayhi sai a daura akan ki alan yace bal ta'ammal ma'i hadha al-mashhad muhim sai ki duba ma ki tunani dan Allah da dalili ce mu yi tunani akan wannan misalin da zai bada mai tada hankali alladhi akhbara anhu al-habib sallallahu alaihi wa sallama wanda masoyin mu annabi alaihi salam shi ya bada labari da kansa yace qala kama inda muslimin kama yadda zo wajen sahih muslim yace atadruna mal muflis shin wai kun san wane ne fallafashi hafararre tababbe tsantararre kun san wane ne shi ya tambaye sahabbai suka ba da amsa innal muflisa min ummati annabi yace ai muflisi a cikin al'umma ta shine man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat shine wanda zai zo ranar alkiyama yayi sallah yayi azumi yayi zakka wa ya'ti amma kuma za a zo da shi ne a halalin wa qad shatama hadha ya kuma ba wancan zagi ka zagi wani da wance zagi na aiki zagi na magana sannan wa qalafa haza kai mu haza wato kai mu wancan sharri kazabi wa akala mala haza ka cinye dukiyar wani wa safaka dama haza ta zubar da jinin wance saboda an mata wala abu an mata kaza da zai ta ɗauko ƙannanta da gora da gora da addina su da ciki shirka ko ba ka bane haka suke a wata duka wallahi ba su isa ba za ki sani sai ki san ci kamalan gidanmu sai ki san gidanmu ko a wuri kaza har a koda ta kashe wani ma ko ba ka bari kira yan wanta dauki fansa su ba a taba su da ka sai sun ga rama ta zubar da jinin wanci. ko ita da kanta ta yi fada ta yanke ta ta yanke shi akwai masu yankan mazajensu akwai ma akwai da ta karya mijinta hannu wallahi Allah kyauta ta zubar da jinin wani ko wance ba zaraba haza ta daki wance haka kawai saboda ta fi ta kifi ha sannan Allah ya ce ka yi uta haza min hasanati sai a ɗibo kyawawan ayyukan ta da ta yi kama tana ɗan zuwa sallah ta je aikin haji amma da an tashi magana sai ta dinka ake ta hajiya ce hanya hanya ɗibo aikin hajinta kuma hajin ya yi kenan da umaranta azumin da suke yi lokacin azumi ce kan gaba gaba a cikin kwamitin da hawa da ba a sani ba ko <laughs> ta mai taron masallaci da gyaran masallaci duk tana ta yin aikin alheri kuma duk tana wannan laifin an je lahira wallahi in bata tuba ta mai da baka za a ɗibo ladan nan sai ta ga ta nan da hoton nan sanda ta zo kwamitin da wannan tana ta shara tana ta gyaran masallaci tana ta yawo tana ta kaza an je ƙauye kaza da ita an je wuri kaza wa'azi an yi kaza Allah wannan ladin da sunan Allah ya bata kola da shi mun kai ne dan Allah amma Allah ya haka za a kwashi a biya wacce ta zalunta hakin shi ce fa yuta hada min hasanatihi sai a ba wannan daga kyawawan ayyukanta fa in faniyat hasanatuhu dan ladan ki ya kare gaba daya qabla an yaqdima alayhi kafin biya abun da ke da bashi kaga biyan bashi su ba amma ladan ya kare to yake ukila min khatayahum fi arqabibu zunublan su su waɗancan da suka zalunta fa ki hakka alayhi a rika lafta miki zuwa kai wani ne da alhakin ka hannunta wallahi dubu ɗari bakwai ne dubu ɗari bakwai dadan ya kai ɗari bakwai shi kenan yanzu ya za a yi a zaftaro zunubin ɗari bakwai a cikin zunuban shi sai a zaftaro ya ƙara lafta mata hil wannan an gama da sai kefa wallahi miliyan ɗari ne miliyan ɗari sai a zaftaro zunuban shi haka suka ƙara lafta haka za a yi ta yi da wallah babu ladan ladan ya riga ya gama karewa shi wanda aka ba ladan shi zai amfana shi ma da ladan kan gama sa amma yanzu zunuban ne za a tafashi ladan ta ba ta amsa ya ce sun matsori hafin nar ku kalli wannan kalma annabi yake tsoriha ku ji ma'anar tsoriha jefa wa kawai a wullar kawai haka na wullar ke cikin wutar jigiyar tsoriha fil nar jefar da ke cikin wutar kawai a cikin magula tsanci ba ma za a taka da kafa bare ki shiga wutan a ce a ah, ina wannan wullar da ke kawai da kike san cikin wata ki wullar da leda haka za a wullar da ke cikin wata kawai jiya Allah ya kare mu malam yi aina amana a yi da aina cika. ina amana ciki a tattare da wadanda kike jagoranta ina amanar su ina ki ciki daga waɗanda suke shugabanta ‘ya’yan da suka haifa ke ce shugabansu matanka ƴaƴanka kai magidanci kai ne shugabansu na amana ka da kan Na amana kan akan ki da gidan mijinki da duk wani da suke karkashin ki Na amana ki ga yara ɗalibai ‘yan ajinki da ke kalantar da su Na amana ki ga kwamitin da ke shugabansu ko ke ce ta fitar da ko ke ce kaza an baki shugabancin wani mutane haka an ce ke ne ko kai ne kansila ko kai ne ciyaman ko kai ne bamna, ko kaza duk wani wuri da aka ce ko dan wani kwamiti ne ya ce ke ne shugaba ina amana ka ta jawo ayyuhal akhil habib ya kai dan uwa ya ce yar uwa masoyiya aina amanatu tijaha ra'iyatik ina amanar ki dangane da waɗanda kike jagoranta amma qarati qaulallahi jalla wa ala shin bi karanta fadar Allah ta'ala bane da yake ya ayyuhal ladina amanu u anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda suka imani ku tsare kawunan ku da iyalanku daga wuta iyalanku wanda suke karkashin ku وقودها الناس والحجارة wannan wuta wato makamashin da shi da waqud an gane wannan ku. naf waqud shi ne wanda yake tashi da shi take ruruwa wato su din ba komai bane face annan. mutane wal hijara da duwatsu Idan kika hura wuta a nan duniya ne kike ita itace ko ba haka ba ki hura wuta ki sa zur ki sa ashana ka tashi ka kama ki fita ki ɗauko leda ko yayi to wannan wutar ta lahira ba itace ake kawo mutane ke mutane ake sakawa duwatsu rangarangar duwatsu da kuke kallo su ake kawa sun da makamashin wucin jahannama wannan wutan ma alaiha mala'ikatun hilal shidan tare da ita wutan masu gadinta akwai mala'iku da tugga-tugga manya-manya su ne hila shiga masu tsananin ƙarfi an halitce su ne dan azaba wallahi dan azaba mala'ika ɗaya yana dunkula ƙabilu manya-manya a hannunsa guda ɗaya yawan ƙabilun gaba ɗaya kamar a ce zai dunkula hayin malam dalla ma kamar ɗan haka zai ɗauke da Ne ya ɗauka a hayin malam dalla gani daga kunnan shi nan wannan fata kunna zuwa kafaɗar sanar gudun tafiya shekara arba'in ne daga nan kafaɗar zuwa wannan kafaɗar tafiya shekara dubu mala'ika ne don azaba kawai za su da tausayi a cikin zukatansu kawai Allah ya ce ku kama shi kawai shi suke jira kawai kowa ba ruwansu da wai ko bakin malam ce ko ko malama ce mai da'awa ko malam ma ko ko ma waye an dai zubin mutum ya gashi aka ce su tunti mutum wallahi ba tausayi ba sanayya shi ne Allah ya cikin kansu ana yace hilabun shida suna da tsananin ƙarfi la ya asuna Allah ma amarhum ba ta sa'a ma Allah akan abin da ba su umarni ya ce a kama ba za su kama ba su ji abin da ake ba su umarni su ake zuhu, fa hulluhu ku kama shi ku kakkarya shi ku daddaure shi ake karya mutum A na shi daddaure shi a jefa shi a cikin wuta sun maljahi masallu da sun mafi silsilatin zar'u ha na zira'an wata kasha ce wanda wanki ya ce zira'i saba'in haka za a ɗora mutum ita ranar annabi na zaune ta sahabbai ta ji wani sauti da wani dutse ya faɗi annabi ya ce kusan komai wannan suka ce Allah da manzon suka sani ce wannan wani dutse ne aka jefa shi wutar jahannama shekaru saba'in da ta wuce sai yau ya kai ƙarshe malamai suka ce da mutum zai faɗa wutar jahannama wallahi sai ya yi shekara saba'in da shi kasan mutum ba yana tafiya haramun haka wuta take za a ce to a kama mutum a daddaure shi a kakkarya shi a laure a masa kukumi a tura shi a ciki haka zai zauna wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma su mala'ikun suka aikata abin da aka ba su umarni ne amma qara'ata qawla rasulullah shin ba karanta maganar manzon Allah bane su sahihai ne kamar yadda yazo cikin bukhari da muslim annahu qala annabi ya ce kullukum ra'in dukkan kuma ciwata ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma kowa sai an tambaye shi akan amanar da aka bashi ƴaƴanki mijinki abokanan zamanki duk za a tambaye ki iyayenki da suke da rai ya kika mu'amalance kowa sai an tambaye ki akai wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fi sahihain da maganar annabi kuma yadda zo cikin bukhari da muslim ma min abdin babu wani bawa yastar'ihi Allah ra'iyatan wallahi Allah ya bashi wani shugabanci na wasu mutane ra'iya a ce ga wasu mutane karkashin ki ko da kwamiti ne ko yaya ne ya fata ana fahimta ya mutu yauma ya mutu a ce wannan mutumin da Allah ya bashi wannan wasu a ce yana jagorantar su ya zo mutuwa a ranar da zai mutu a samu wa huwa ghashul li ra'iyatihi yayi alghush ya cuci waɗannan ra'iya din waɗanda ya shugabanta waɗanda ya jagoranta annabi ya ce illa harrama Allahu alaihi janna ba ce Allah ya haramta masa aljanna shugabanci akwai wahala shugabanci akwai wahala yace amma qara'ati qaulan nabi sallallahu alaihi wa sallama shin karanta maganar annabi bane su sallama inda annabi yake cewa sinfani min ahli an-nar lam arahuma waɗansu nau'ukan mutane biyu ɗan wuta ne amma ni ban ma gansu ba su zo zamani na ba amma ɗan wuta ne da shaidan manzon Allah da sam ɗin shi buga yace qaumun ma hum wasu mutane ne za ku gansu suna da bulalai wato suna da mukami da suke taka kowa da su yi abin da suka gada masu ta suna da bulala ka adlabil baqar manya manyan bulalai suna dukan mutane kamar dukkan ainihin wato sa suka ta sun yi ta'abiri ne da mukaman su na karfi da suke da shi yau in ce ba kowa bane a kasar nan za a taka ka kamar an taka an tsako kawai shi ke nan ba kai kake kai komai ba suna da ainihin wato bulalai suna dukkan mutane yace yadribu na bihan suna dukkan mutane da shi mana suna taka kowa da wannan mukamin da suke da shi wani sa'un kana na biyun kuma sune mata kasiyatun sun sanya tufafi a jikinsu amma kuma ariyatun a tsanara suke tufafi ne ga shi sunan shi tufafi amma kuma bai rufe jiki ba ya matsa jiki ko yana bayyana surar jikin mumilatun ma'ila a karkata suke kuma suna karkatar da wadansu suna tafiya haka a lalzangwaɗe ya ce ru'usu hunna fi aslimatul buktil ma'ila kawunan su idan kuka kalla kai ka ce to zan raƙumi ne wanda idan tarkace haka ka sa a cuci maza ya ɗanyi haka ta baya a ɗauka gashin ta ne amma nan ko ba gashin ta ba kamar kan to zan raƙumi alma'ila wanda ya karkace haka kansu yake saboda yadda suke tara gashi suke cikin kusa wani abu ko gashin suke yin da shi kuma na cewa su yi yadda suka yi dai annabi ya siffanta shi da wannan annabi ce irin wa'annan mutane la yadkhulna aljanna wallahi ba sa shiga aljanna irin wa'annan mata wala yajidna rihaha ba ma sa jin kashin aljanna inna rihaha la yujad min masirati kaza wa kaza kuma wallahi ana jiyo kashin aljanna tun daga nisan kaza da kaza wata riwaya tun daga nisan shekara 40 karge yanzu a ce za mu yi tafiyar shekara 40 mu je wurin aljanna wallahi muna jiyo kashin aljanna amma su ba za su ba su ko kashin ba za su yi Allah ya tsare akhrajahu muslim malai yace hal amarta zawjataka wa banatuka bil hijabi shin kai magidanci ka umarci mata yanka da 'ya'yanka da su sanya hijabi eh yanzu ba mazajen bane a nan gurin ko matan kun sa hijabin da kuke gabana duk abin da ake magana ai ai ba sai kin ta kai miji ya ce ki ko sai babanki ya ce ki Allah ya umarce ki ki yi kamar yadda umarce shi ya sa ki ki yin litakuna sababan fi wiqayatihin min an-nar dan kai majidanci ka zama dalili na kare iyalan ka daga wuta ko umarce su min nari jahannam daga wutar jahannama hal amarta auladaka bi banatika bis-salah wa banatika bis-salah shin kun umarci ƴaƴan ku maza da mata da yin sallah halalinta auladi hal allamta auladika al-qur'ana was-sunnah shin kun karantar da ayanku qur'ani da sunna basiratul rasuli sallallahu alaihi wa labari tarihin annabi alaihi salatu wassalam wa ashabi rasulillahi sallama da sahabban manzan Allah kun koya ma ayanku wannan boko sun haddace waƙoƙin rashidi da na kula kala daban-daban iri-iri sun haddace sunayen yan fim din Kannywood da sunayen mazan da matan a sana'ar da suke da irin abincin da suke ci da san da suke abincin da aka yi kaza duk wani abu nasu sun sani sai ya sun iya amma ba su ce tarihin manzon Allah hal alimtum al halala shin hal allamtum al halala wal haram shin kun karantar da su halal da haram wal adaba da najba wal akhlaq wal mu'amalat da mu'amaloli kyawawa ai har ayyuhal akhil habib da ya ki dan uwa masoyi an talqa Allah wa qad addika al-amana ya zama ka hadu da Allah ne ka riga ka bada haƙƙi da Allah ya bayar ya daura kanka wa hadar an talqahu yawm al-qiyamati wa anta kha'in lil amana kaji tsoro shi ai saka kuskure ka hadu da Allah ranar al-qiyama ka ci amanar da Allah ya baka bayna al-amanata fi hifz al-asrar shin wai ina amana take wajen kiyaye sirri yau zamu yi magana da ni da ke an jima zan ji ta a bakin wani zan ji ta a wani wuri babu sirri na zaɓo ki saboda ke ce aminiya ta na faɗa miki ke ma ake ce kina da aminiya ban sani ba sai kika gaya mata ita aminiya kike ita ma tana da wata aminiya wannan ma tana da aminiya wannan ma tana da aminiya kowa shi ke nan sifir isa duk magana da ta wuce ki to bata zama sirri ba sirri ne ka tashi a zuciyarki ki binne shi Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidi yake cewa wahfar li sirrika min fu'adika malhada dafanhu fil ahsa'i an yudfani ki haƙa ma sirrin ki wani kabari a cikin zuciyarki ki binne shi a ciki kyau shi da sirri amma kina furtawa ko da kanki ma kika faɗa da bakin ki ba kowa a wurin ki zama sirri ba wani na nan aljani ne ya ba jikin fada kila ma tani zai kai boka labari ko ya gaya ma wani kar abinci a ranki to sirri babu amana a cikin yanzu kai ta kwasa ba annabi ya ce idan mutane biyu suna magana da juna sai ɗaya ya waiga wannan magana ta zama sirri ko bai ci sirri ba an magana ne alama fatima bismillah za dan magana sai dan kada wani ya ji sirri kenan ko za ki ga magana sai ki dan waiga ba kowa kalaman din ba mai jin mu ya zama sirri kenan ina fata ana fahimta ba sai na ce sirri ba fa fa a wannan fata lokaci ne ina kallo na waiga to sirri ne ba so a ji ne abin da nake so a ji a ina zan faɗa a gaban kowa zan faɗa ko ba ka bane abin da ke so kowa ya ji sai ki faɗa gaban ku amma da kika ware ni kina magana yanzu ne zama yanzu ba sai na zo na ce kaza da kaza ba ina fata ana fahimta malam yace qala sallallahu alaihi wa sallam a ah, ga ma hadisin a gaban mu annabi yace idan haddasa rajul bi hadithin idan wani na magana da wani akan wata magana sun malkafa ta sai juya ya juya ya gani ba mai sauraron su ba mai kallon su annabi yace fahiya amana wannan magana ta zama amana sirri wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam yake cewa kama inda bukhari kama yadda zo cikin bukhari la tubashir al mar'ata al mar'a tan'atuha li zawjiha wato kada mace ta hada da ƴar uwarta mace tana ba mijin tana ba da kuma labarin ta ga mijinta mana kada ki je ki hadu da wata kawai ku hira ko kin je gidansu a makaranta kuke haduwa ko kuma tana zuwa gidanki da hijabinta da niqabinta suke mata ziyara kin ganta ba hijabi babu niqabi tana zaune a gidanta masha Allah kun yi fira ki ganta ashe a kudi gashi ki ganta ashe kyakkyawa ce ki ganta jikinta kamar kwai ki zo kina ba mijinki labari ai wallahi ka ganta wannan kawar ta ka ganta ashin ta kuwa ai ka zaji ga fakkar na hatu hali zaujiha tana ba mijinta labarin kawarta ina fata muna fahimta kada ki ce kada ɗaya ta yi wannan ya ce ai ta sifu tana siffanta matar ko da wani abu ne ya mun je biki ana ta kaza da kaza kana zana fa kawai kaza ga ka san kawata wacce ita dama akwai su da idanu haka wannan idanun ta kawai sai aka ba ita ce take labari da ji ba shi kuma ana ta bashi yana zikiri ce akwai su da idanu sai sawaro ya idanun su ai tana da gashi sai sauraro gashi shi kuma da ba kwaikwayo ce ai tana da kaza tana da kaza kina faɗin wasu siffofinta wanda yake ta yawa da namiji sha'awa yana tuffan su abin da sai ba ki da jikin kina ta ba ki labari annabi ce idan kike haka ka annahu yanzuru ilaiha sai ji kamar da ta yana kallon ta ma da wannan siffa haramun ne wannan kun ga babu amana yanzu me wannan hadisi yake nuna mana nan a ce idan kika zo gidan ki, kika ga wani abu naka na sirrinka amana ne ki je ki fara wani kacci fara ita ma da kika zo gidanta kika zauna kike wani abu har ta ji alamar wasu abu a jikin ki ko wani menene kar ki bada labari ita ma amana ne a wurin ta kar ta ba mijinta labari ke ma kar ki ba mijinki labari idan aka yi rashin sa'a ba zawara ce sai shiga mijin wata ran ana yi riri kawai ya kama ki ta gida waye laifin wa sai su kika siffanta mai ita shi kuma yaje yana son gashin nan da kika fada yana son idanuwan nan dara dara da kika fada ko ba haka bane abin ki ce mai nane sai kika kira wallahi ka ci amana ta wallahi tallahi munafuka ce ba ha wa ya ci amanan wani sai kika ci amanan ta da kika dauko suka da kika ba ba labari shi kuma bai shi kuma tsaya ya saurara dama yana neman irin ta a shi kenan ta faɗi ga sassa dama ba zaura ce ba ta da mutu ko kuma dama budurwa ce ina ba ta an fahimci wannan kai ko da mata aure ce sai ya rika ji za a iya ga wannan abin da ke duk sanda za ka zo gidan ki zai iya laɓewa ma yana kowa ya ga zai ga gashin zai ga idan zai ga kaza Allah ya kyauta ومن أعظم الأسرار التي يجب أن تحفظ لا تكون سرة ما في جرما ده زما واجبي أكيد تلك الأسرار التي تكون بين الزوج وزوجه وأن سر وكان فكان ما أورثه tsakanin mata da miji wa kada kalan nabi sallallahu alaihi wa sallama duk sirrin da tsakanin ki da mijin ki ki koyi shi ya fi juma kama inda muslim kama yadda zo wajen muslim inna min asharrin nasi inna min asharrin nasi inda Allahi manzila na daga cikin wanda yake mafi mummunan matsayi a wurin Allah ranar tashin alƙiyama annabi yace ar-rajul yubdi ila mar'atihi wa tubdi ilayhi thumma yanshiru sirraha namijin da zai biya bukatarsa da iyalinsa iyali ta biya bukatar ta a wurin mijinta su zo suna suna a filin juna da safe ya rika bada labari ai kaza na yi kaza ai mun yi kaza mun yi kaza ke ma akwai wasu matan da su sun mai da wannan ɗabi'a ne ma musamman ma ko wato da muna ɗauka cewa sai an yi aure idan aka ce amarya sai abu da sassafe ana tambayar shi ya aka yi labari ke jiya har ke jiya za a ce mata <laughs> ya ake ba ba ka wane na yan kazan nan da aka kawo ba ba ka ba da ce ta cinye ko ta ce ya kin cinye ba ki rage mana ba to ya aka yi mamula mu je in ga gadanki sai an je an duba gadan ko wani abu ya faru ko kaza to yanzu ba wai wannan yar har manyan wanda suka dace a auren ma yi mutu cikin wannan ake tambaya ana so a bada labarin da ke faruwa su matan za su zauna suna bada labari ai ba baban wani ko ba ban wance kaza ai shi kaza da kaza in aka yi kaza sai a yi kaza wallahi wannan mummunan laifi ne wanda take wannan to Allah ta'ala ko kallanta baya yi haka annabi ya fara Allah ba zai kalle ta ba Allah ba zai mata magana ba kuma tana da azaba mai rashi ranar tashin ba. wannan kare rashin kallon Allah rashin magana da Allah ko to ko ke ce ma yanzu ke da mijin naki kika zo kina ce mai sanin zuwa babban wani kawai kin ga fuska ko ina ta magana yace ya ƙara cewa ba magana ba wani abin da ai na hankali ke tashi balantana Allah subhanahu ala ba zai kalle ki ba zai miki magana ba kuma ma kina da azaba mai jiya ka Allah ce la yanzu wala wa kalli yukallimu wa lahu azabun alim haka Allah ta'ala ya ce Allah ya ce abinda muka karanta daidai muna fata ubangiji ta'ala ya ba mu nada wanda muke kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah mai sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم wa الله na aikin da na bayar ha? aina ba ga suna aiki shi ke nan mutanen da suke aikin nan mutum uku kawai lallai a ni na zan gane kun manta yanzu kun san cewa da same hadisin nan ranar laraba mun karanta hadisin nan a majalisar laraba na ba su irin wannan aiki jiya kenan muka koma laraba muka zo ran alhamis kuma ciki ko Allah sai hadisin ya dawo mana a darasin mu na alhamis na sake ba ku irin aikin wallahi aikin da yan laraba suka kawo ya fi mutum talatin arba'in hamsin wanda suke aikin yana nan tafiye da kasan kawai dama dama na ce zan yi kuma zan yi maki sai na ce kowa ta rubuta sunanta mu gani zan zo karanta ta ta ci sifir a wadda fita a suwalo shi yawansa kuma shi nake so sati mai zuwa kawai zo da sakamako ko gani har waɗanda suka samu kyau suka suka suka ci ɗari bisa ɗari ba musu kyauta su Allah ya mana jagora a yi tambaya a yi tambaya wa alaikum salam wa rahmatullah eh to dole ta hana to gaskiya ta yi magana a hana yana hannun wa albarin muna ba maganar hannun sarki yake ba ko hannun waziri ana magana a kan <laughs> gayyatan masu kira wannan bikin naki ne saraka duk wanda ya kuskure ya gayyato masu kira kamar fa yana cewa na miki bukin a wuce kin fahimta wallahi ki ce ba ruwanki da wannan mugayyatan ba za ki kira mai kira ba ba kuma ki ce a kira ba ba kuma wanda zai yi rawa yawa saboda aka yi walima za ki walimin ma an baki da hali ba dole ba ne ina fata ana fahimta saboda aka kowace ki gayyata ta zo ta ci abincin biki ta watsa ta addu'a ta tafi amma ba ruwanki da wani wallahi duk wanda ya ba da miyanki ba in kika faɗa ki kar a yi kuma ki kar a yi ba da miyanki ba in suka ƙi suka yi suka wallahi har auren Allah kina daga cikin gida dan baki da yadda zaki ki toshe kunnen ki ba za ki tsarje ki ba shine amma ko kin ji ba zunubi za a rubuta miki dan a wurin Allah ba wani wallahi kin fita ina fata kuna fahimta amma hadarin ki ce ka an kace cike da yawa zai to mana wani ayya mafi wani yafi wani har an san masu kidan ba a ce wani yafi wani wani wani shine kaza to wallahi a hana ba daidai bane wai dan Allah in tambaye ku lokacin da aka zo aka yi bikin na aka zo aka ce an kira dj dj nan kun sani cewa fa Allah bai so abin da ake yi haramun ne sai kuka yi ma Allah abin da ya ce bai sai kuka yi tsaraiki sai kuka yi da kuka tashi abinku sai kuma ku zo kuna cewa Allah ta bamu mu zauna lafiya kuma shi kuke sai ba da zaman lafiya wa zai ba da zaman lafiya idan aka yi wata ɗaya ko wata biyu mijin ya saki matar da za ku ce dan Allah ko kuma suka zo sai suka haihu sai ayan suka zama yan daba dan Allah kai yana za ku ce yi an muku adalci kuma a ce ku ne kuka fara rashin adalci ai haka kawai ruwa bayan ƙami banza haka ake cewa ko kun ga ruwa ya ƙami akwai abin da aka saka maka yanzu da Allah lamurje ba tsamiya ba ne da aka yi ruwan ya tsami ai ruwa ne asalin sai ai sai ba an sa mai tsamiya ne ko ba haka bane shayi fa haka koko haka guru ko me yayi ku gari ya canza haka ne idan da wata za ta zo ta mare ki akwai sababin mar ina hararan ta cike kina kin bata dariya ne kina kin mata haka kawai kina cikin munna haka kawai kin mutum ya zai mun mar akwai sababi Allah ya shirye da mu wa alaikum assalam wa rahmatullah Thank you. in ana bikin malam ya za a yi da zo ba ya wani ma ba ba ta kuma har ne kuma da masu da wanda ma su sai ke Allah ya kyauta. masu ai da a ce akwai wani kwamiti na tantance wanda za a aura to da za su za a fata an fahimci wannan rika tantance don da aka kawo profile ɗinta an ganta a wani biki kai ba dan kwali wani bikin an ganta da gele wani bikin an ganta gaba da ya disqualifying ɗinta ta zauna ba aure don ta ga tajin faru shekara arba'in ba miji za ta fara kuka wallahi na ga muku a ah, to ba shi bane magana daga ƴaƴanta, wanda ta haife su da cikin ta ‘yan shekara goma sha suna ta aure ita kuma tana nan ba wanda zai aure ta ai ni dai na kagiya muku ni ke na faɗa na faɗa na sake faɗa duk da ciyayewa wallahi tallahi ni ina jin haushi wallahi musamman waɗanda nake ganin a suna karatu suna fahimta ba ba a karantar da su ba ya za ga wani abu can nesa daban wata anguwa da ma ba karatun da komai da sauki sauki amma wanda kake ganin yana da ilimi wai shi da yake yin wani abu irin wannan ai dole hankalin ka ya tashi ya tashi gani eh rana ɗaya ko ba su san wuta ba ne ce sa su ce rana ɗaya a wuta minti ɗaya a wutar jahannama la ilaha illallah dan wuta dan wuta da zai fito ya shiga wutar duniya da hankalinsa ya kwanta yana hutawa a cikin wutar duniya shekara dubu hutawa yake wuta kawai ha la ilaha illallah ya yi kyau rana ɗaya ne yana eh, akwai rana ɗaya a wuta kuma shi kuma wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mata ta'uddu shekara dubu a cikin kwanakin lahira fa har yanzu tsakanin hijiran manzon Allah zuwa ya kwana biyu ba ya kwana biyu ba kwana ɗaya da rabi ake ciki yayin ana fahimta daga sanda annabi ya hijira zuwa yanzu ana kwana ta biyu a kwanakin lahira kwana ɗaya aka yi yanzu muna shekara ta dubu ɗaya kwana ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kun gaba a kai ta yin ba ta kai rabi ba ma ba kai rabin rana ba annan wuta hantsi to kuma za ki kwana ɗaya a san lahirar za ki shekara dubu a cikin wuta Allah ya kyauta tambaya ne to bismillah alaikum salam hmm. a an ya ba a kuɗi an aka kai mata abu da ya abu tunda shi ya ce mai rufe shi ne ma magana ba ne faɗa komai ba ko ya sa burin ka a ya bar gidan ma shi ba ya cike baya nan a gidan kuma ba ya shago ya bar wannan abu ma ba ya ka ajiya ba ko ya na ajiya a ko kuma uwan mamashi kenan ita ba ta san ma da yaran ba sai daga bayan ta ji labarin kaga ta je ta a ta ba za ta ba kuma za ta da ta kai za a yi kuma ba za ta ba yanzu abin ya rike a je ita uwa ta ce tunani za a ce da abin ne ko yaya za a da ita wannan ta kita an sa shi yanzu mai gyaran ne ya kamata ya yi gyaran da ake so ya gyara su duk yadda aka ba shi gyara a ba ta abinci idan kuma zai gyarawa ba abin da ta ba shi mai da mata kuɗinsa da abinci ba ta haƙuri ita kuma ta karɓa abinci ta je ta ba wani mai gyara an gane ko sai da mata shi bai ku ba saboda ai kaya ne ta kawo gyara an gane ko idan idan ita ce kace sai dai a kai mata wani to a kai mata shi kenan a kai magana a kai mata wani a bata Allah ya mana jagora lamar bana tina fi duniya hasana fil akhirati hasana gina zaban nar اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم akwai wani baban abokin da ya rasu jiya da da magarba baban su malam bashir da ke nan gidan malam bashir a wannan gidan da ke kallon masallaci baban su ne da su malam nura jiya ya rasu kusan magarba ma dai ana magabarta su muna fata Allah ya gafarta masa kuma suka makuncinsa da sauran dukkan mamatan mu muna fata Allah wara bata ta'ala ya ainihin wato zukansu ba mu iya kwantar da su da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin